A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakuncin Rabi'u Rikadawa, fitaccen jarumi wanda ya ce ya fara sana'ar fim ne tun yana makarantar sakandare. Dan wasan kwaikwayo da kuma fina-finai. Hakika na fada wannan harka ne saboda sha'awa da nake yi mata. Na fara wasan kwaikwayo ne wanda kuma dalilinsa ya zama sana'a shine tun lokacin ina makaranta ta secondary school a irin kungiyoyin nan na um, hausa club and association da ake yi a makarantu mukan yi irin wasannin kwaikwayo a makaranta daga nan har idan an zo irin kandi dinan da ake cewa shekara karshe an zo za a fita wata rana sai allah taimake muka yi wata drama mai zafin gaske na fito a inyamuri to na tabbatar maka tun daga wannan lokacin da na yi wannan drama jama'a da dama sai suka rika tunanin lalle ilalla yanzu haka ma wannan inyamurai saboda kungiyoyin irin club and association na inyamurai na wannan makaranta sai da suka rika tunanin ni inyamurai ne na ki sun dinga gayyata ta zo in yi musu zo cikin kungiyar su ta mm, irin club and association na makaranta na inyamurai da tunanin cewa inyamurai ne daga nan mutane suka rika bani shawarwari cewar ya kamata in kai wannan harka tawa gidan rediyo ko gidan talabijin da dai wasu a makamantan irin wannan tun shekara nawa wannan zance da nake muku ina magana ne ta irin shekara ta alif dubu da da da tamanin tamanin shida da bakwai kusan dai wannan lokaci to daga nan sai aka yi kakaya aka yi fada kanewood ina cikin kamar da na faɗa shi ne aka rika ba da shawara ya kamata in kai wannan magana in kai wannan harka ta wata drama zuwa gidajen rediyo na kai ta gidan rediyo na kaduna state a lokacin kaduna state broadcasting corporation daga nan ma aka ce e ya kamata ka kai ta shawarwari da aka dai na kai ta talabijin na nta kaduna na dai wasu abubuwan kamata irin wannan har dai zuwa sanda ta zo ta girma ta zama abin da ta zama a yanzu wato ta zama harka ta kasuwanci ta koma kannywood na kuma tsinduma cikin harkar kannywood kafin tsinduma cikin harkar kannywood na yi shirye-shirye a gidajen talabijin iri daban-daban um, amma dai wanda ya fi suna shine uh, wani shiri da ake ce masa dila wanda kuma nake fitowa a dila a wannan lokacin na yi shiga shara ba shanu da dai sauransu. To ya ka kwatanta harkar fim a da da kuma yanzu tun da ka gaji ka gaya. A da da yanzu walda ana yi ne saboda sha'awa mafi yawanci. kusan ba ma biyan su ake yi ba biya ake yi ba kakan yi ne idan Allah ya sanya kayi suna da sauransu har kayi fice daga waje al'umma masoya su kuma su yi maka alheri yanzu ala hakika ta zama sana'a saboda ciniki ake da kai zan nawa zan baka kai min kaza bayan an gabatar maka da script da ko script din ma shi ainihin ba a yi kawai da kani aka ce kai bullo ta nan niyin bullo ta can mai eh, mun haɗu da mai mota mu daga masa hannu da wasu a makamantan irin wannan yanzu ta kai ga akan zauna a yi rubutu a fitar da cikakken script wannan sai ka karanta kaji ya yi maka sannan za a ce to yaya za mu yi kai ma ka ga yadda za a yi a samu natsuwa sannan irin kayayyakin aikin da ake amfani da su hakika sun bambanta da irin na da ko mai saurari ko dan kallo shi ma zai iya gane saboda a wancan lokacin zaka ji ko zaka samu ka irin fina-finai irin na da zaka ji kana kokawa kana kokari ka ka ji abin da aftocin suke faɗi yanzu ko zaka ji ko raɗa acto yi zaka ji ta tun daga nan kasan cewa kayayyakin aikin sun bambanta da na yanzu da na da sunana Rabiu Rikadawa ina tare da dandalin VOA kuma ina tare da taskar voa ya kuma soyana kuma ku bi wannan dandali a shekarar da muka yi bankwana da ita dai masana'antar kaniwood ta fuskanci kalubale da dama muhimmai daga ciki sun hadar da badakalar dandalin films village da kuma korar rahamar sadau daga masana'antar kaniwood baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria